Ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin ƙasashen Afirka wato ECOWAS ko kuma CDAO ta ware kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 25 da zumar yaƙi da ta'addanci a ƙasashen Nijar, Mali, Burkina Faso da ma tarayyar Najeriya. Ƙungiyar ECOWAS ta tsara kashe wannan kuɗi ne a wannan shekara da muke a ciki ta 2024 kamar yadda kwamishiniyar ƙungiyar ta bayyana hakan a hedikwatar kungiyar da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Farfesar ta ce an ware kuɗi kimanin dala miliyan hudu daga cikin wannan kuɗin don yin ayyukan agaji musamman ma ga mutanen da bala'o'i suka shafa a wannan yanki. To sai dai a nasu ɓangaren wasu ɗaiɗaikun 'yan Nijar na nuna rashin yin na'am da waɗannan kuɗaɗen inda suke cewa a maidarwa da Najeriya su ba sa so. a yayin da waɗansu kuma ke sanya albarka dangane da wannan kuɗi da ƙungiyar ecos ta ware domin yaƙar ta'addanci a ƙasashenmu da ke afirka ta yamma a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin kuna maraba da wannan kuɗi da ƙungiyar ecos ta ware domin yaƙi da ta'addanci a ku, ko kuma akwai wani ra'ayi da za ku bayyana mana sai mun ji ku